kuma da yake a yanta da na bigela zan iya taimaka. Yawa dama wa musulmi bane kai walantana daga ma kafa kira na kuke kuna ce Buhari ya dawo ni me ya hada ni da Buhari masu so in Buhari ne ne za ku dinga ce Buhari ya dawo what do you Dalla malam me korafin ka dalla? Ya korafi na kira na kuna ce Buhari ya dawo me ya hada ni da Buhari ni an faɗa muku masoyin Buhari ne ni ko muna ce maka muna ce maka kamanya kuna kira na kuna ce mu wai Buhari ya dawo ga Buhari ya dawo ni na hana ya faɗa musu sanda zai tafiya ne malam na ba da hakuri wannan ai ba wai akwai ni ba oh. ba hakuri nake so ko ban ba har bai cika mun kuɗi ya sai mun waya ba ni na sai a bata ko kun taba ji da sunan sura na kwankwame mai hada ne da ku ce min wani har ya sai ga har ya dawo kai mana yanzu me kake so ka faɗa mu kai ka da shi ba sai sanda zai dawo what do you mean Dala yanzu me kake so mu taimake ka da shi yanzu ah, Dala? Ba taimako ba fa, ni ba ruwa na taimaka ku ba na so a dinga kira na ana ce ba har ya dawo ne fa. Kai ya dawo malam. Idan ba ka so a dinga kiran ka da Allah malam. Da Allah. Dan na sauraro biyu udu udu biyu alamun nera. Ashe ma ni. Ya dawo ma da sako. Ashe na ji da Allah. ashe ma ni nace ku kira ni ku ce mun Buhari ya dawo ba wani abu da zan danna in za ku daina kira na ku daina in ba ka ba kuma da bacin rai ko biki ji bane what do you mean na daga wacce jiha kake bugo mana? A'a, duk kowace jiha aikal yana yi a wani gari ne banda Najeriya? Daga wacce state kake bugo mana dan Allah mana? Babu ruwan da state dina, magana ce ta akan kaku ƙara gode sai mun Buhari ya. Kawo lafiya. A ba magana gode da